Kirkash. Ta tsohon gwamnan jihar Kano Dabude watukan Malam Ibrahim Shekarau ya baje tsohon gwamnan Kano watukan shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan wasu bayanai wanda ya yi da kuma gayyata wanda ya yi wa Abba Kabir Yusuf kana a gefe guda ɗaya kuma sauran mu idan kuna biye da mu muka koma jihar nan ta Kaduna mun samu rahoton cewa tsohon sanata watakan Shehu Sani shi ma ya martani ga hasashen fitaccen malamin addinin nan wanda ya yi akan dala a Najeriya masu sauran mu za mu so da ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su.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 tsohon gwamnan jihar kano wato sanata malam ibrahim shekarau ya yi magana kan gayyatar da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa wato abdullahi umar ganduje ya yi wa gwamnan jihar kano dabo kan koma wata apc Shekarau, wanda tsohon sanata ne ya bayyana gayyatar a matsayin matakin da bai kamata ba haka zalika kamar yadda muka bibiya gidan jaridar na Najeriya Trust ta ce shekarau wanda ya taba zama gwamnan jihar Kano har na wa'adi biyu wanda tsohon ministan ilimi ne ya bayyana haka ne a wani sako da ya aike na bidiyo da ya tabbatar da cewa Ganduje wanda ya kasance tsohon gwamnan jihar Kano ya je Kano domin taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a makon da ya gabata inda ya miƙa gayyata ga gwamnan Abba Kabiru da sauran 'yan jam'iyyar NPP da su shigo jam'iyyar APC da yake mayar da martani ga kan gayyatar ibrahim shekarau ya ce dan uwa ganduje ya zo kano ya gayyaci gwamnan abba kabiru yusuf da kuma kunkwaso da sauransu da su shigo cikin jam'iyyar apc ya kara cewa a gani na wannan bai kamata ba abin da ya kamata ya yi shine ya yi kira ga al'ummar kano da su zauna lafiya ba ta da la'akari da wanda ke shugabantarsa ba tunda an gama shari'ar ko ka zage su ko baka zage su ba ko sun san yadda za a yi ko ba su sani ba su yadda yanzu akan mulki a zalika ya kara da cewa tun farko bai kamata ma kuma a ci yayi irin wannan kirari ba domin dai zuwan da yayi ba fa ya zo ne domin kawai ya ja hankalin mutanen Kano ba face kawai da ya zo ya ƙara dagula musu lissafi to a gefen guda ɗaya kuma tsohon sanatan kaduna ta tsakiya shehu sani ya yi martani ga hasashen da pastor inechi okudombo shugaban cocin rccg ya yi na cewa naira za ta dawo tafi dala daraja sani ya ce 'yan najeriya ba sa buƙatar yin tsokaci da muhawara game da yadda hasashen zai zama na gaskiya sai dai ya ce abin da ake buƙatar mutane su shine ihun amin ga hasashen da malamin addinin ya yi tsohon dan majalisar tarayya ya bayyana haka ne a shafinsa na x wanda aka fi da twitter a baya inda ya tabbatar da cewa dan allah kada ku yi martani kawai ku yi ihun amin haka zalika ya ƙara da cewa koma menene dai bai kamata a ce a tsaya ana biye masa ba ya ƙara da cewa kuma wasu mutanen kawai dai suna ganin cewa tamkar dala za ta iya dawowa ƙasa ne amma ta tabbatar da cewa dala ta riga da ta yi gaba kenan domin dai a tsari wanda ake na mulki ko kaɗan ba fa a ɗauko abubuwa dai wanda suka kamata ba haka zalika kuma an tabbatar da cewa dukkanin wasu abubuwa da suke takama da su an tabbatar da cewa dai hakan dai bai zama leyu ba a gefe guda dai kuma dai masu mu yanzu muka samu rahoton cewa ministan makamashi a najeriya adebayo adelebu ya nuna damuwa kan matsalar wutar lantarki a kasar adebayo ya danganta matsalar da yawan su kan tallafi inda ya ce dole a sauya salo idan har gwamnati ba ta iya biyan kuɗaɗen wuta ba haka zalika kuma ya ƙara da cewa kamar yadda aka cire tallafin man fetur to fa shi ma dole wannan tallafi na wuta sai an cire shi muddin dai ana bukata Najeriya ci gaba da yin wasu abubuwa in ko ba haka ba ya tabbatar da cewa komai ka iya taɓarɓarewa a Najeriya masu sauran mu ba mu da abin da mu ce dai fatan ubangiji Allah subhanahu wataala ci gaba da kawo mana agaji da tallafin sa masu ran ma'ayin neman kama ƙarshen wani rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing mi ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin haka ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma to mu ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna na saƙo na tara da kuma nemo ku rahotanni da ɗumi su masu tsaron mu mun gode.